Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Amurka ta sake kai har-hare kan mayaka da ke kungiyar alshabab mai alaka da Alka'ida a Somalia. ta kai hari na biyu a cikin kwanaki hudu da suka gabata biyo bayan kusan watanni shida da aka kwashe lokacin da shugaba Joe Biden ya hau mulki. hare-haren wanda rundunar sojan amurka afirka africom ya nuna wani bangare ne na kokarin amfani da karfin sojan amurka ga abin da aka bayyana a matsayin mummunar maya tsakanin sojojin Samaliya da al-shabab a jihar galmudug yankin da aka auna a hadin sama a ranar talata sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro ta pentagon john kirby ya faɗa murya amurka da sauran 'yan jarida da ke tafiya a cikin jirgin sojan amurka tare da sakataren tsaro leonard aston cewa hare-haren da aka kai ranar juma'a an kai su ne da taimakon sojojin somaliya a kusa da ƙauyen gekad ya ce an yi amfani da dokar da aka samar a shekarar dubu biyu da 2001 wadda ta bayar da ikon yin amfani da karfin soji. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta faɗi jiya Juma'a cewa ba ta karaya ba game da sabbin takunkumin da China ta sanar kan wasu Amurkawa da dama wanda ya zo kwanaki kaɗan bayan da washington ta kakaba wasu jami'an kasar china bakwai takunkumi akan abin da china ke yi a hong kong waɗannan takunkumi ba su karya mana gwiwa ba za mu ci gaba da kasancewa masu jajircewa wajen aiwatar dukkan takunkumin amurka in ji sakatariyar labari jan saki a lokacin da take amsa tambayar murya amurka yayin tattaunawar labarai a fadar white house waɗannan matakai su ne misalai na baya-bayan nan kan yadda beijing ke hukunta 'yan ƙasarta da kamfanoni da ƙungiyoyin fararen hula a matsayin wata hanya ta aikar sakonnin siyasa da kuma ƙara nuna yanayin lalacewa in ji jan saki da safiya ranar juma'a ne tana ta sanya takunkumi ga tsohon sakataren kasuwancin amurka wilbur ross da wasu amurkawa da dama waɗanda ke da hannu a cikin manufofin cinikayya amurka da batun 'yancin ɗan adam biyo bayan takunkumin da washington ta kakaba wa daraktoci bakwai da kuma daraktan ofishin hulɗa da hong kong a beijing Jana'izar shugaban Haiti da aka kashe Jovenel Moise jiya Juma'a ta rikice da hayaki mai sa hawaye da kuma ƙara harbe-harbe lamarin da ya sa jami'an Amurka suka tafi kafin a kammala bikin. Matar shugaban ƙasar Martin Moise ta ce ban taɓa tunanin sauye-sauyen da kuke son yi zai kai ga ƙwalla ta cika idanuna ba. Ta ci gaba da cewa sun yi nasara a yaƙi ɗaya amma ba su lura cewa mutane sun fara ganewa ba. Dole a yi mana adalci. a halin da ake ciki ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a wajen wurin da aka yi jana'iza a arewacin birnin kafahitin suna kona shingaye da ihu abin da ya sa 'yan sanda suka harba hayaƙi mai sa hawaye labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin kiwon lafiya a garin port sudan na kasar sudan sun ce sun ga gagarin makaruwa masu kamuwa da cutar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan kuma suna zargin karuwar ta samu asali ne saboda saurin yaduwar cutar corona nau'in delta jami'an kiwon lafiya sun ce a makon da ya gabata sun samu sabbin kamuwa da cutar kusan 140 dr zafaran ahmed azzaki babban darakta a ma'aikatar lafiya ya faɗa shirin murya amurka na sudan in focus cewa alamomin da sabbin kamuwa da cutar ke nunawa sun ɗan bambanta da waɗanda aka gano a baya na cutar coronavirus. virus wanda ya sa jami'an kiwon lafiya suka yi imanin sabbin kamuwar da ake samu na da alaka da sabon nau'in cutar corona coronavirus na delta jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya ba da izinin amfani da har dala miliyan 100 daga asusun amfanin gaggawa don kula da 'yan gudun hijira wanda ya samo asali daga halin da ake ciki a afghanistan ciki hadda na masu neman samun bizar shiga amurka ta musamman a cewar fadar white house Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu tattauna ne da prefe na difa Alhaji Abobe Wargazen Adam, wanda ya yi mana bayani kan halin da ake ciki da kuma yadda bala'in Boko Haram ke shafar al'ummar wannan yanki. Da farko dai Prefe Abobe Wargazan Adam ya mana bayanin irin girman aika-aikar Boko Haram a wannan yanki sa. Eh, Boko Haram a zaman da muke yau ta ci mana to a kwarya da kuke cewa da Hausa. Eh, Boko Haram matsala ce matuka babban matsala a yau ta hana mana ce muku musi mutane da suka fito daga Nigeria suna difa namu mutane da suke bakin ruwa suna cikin garin difa sun rasa wurin noma sun rasa wurin kiwonsu sun rasa wurin kamun kifinsu duk don saboda matsala wannan ta boko haram idan muka duba yadda suka yi barna sosai a bangaren najeriya da chadi musamman a bangaren ku kamar ta mai yaya masifan boko haram ya shafi mutanen ku bin san ɓannar da suka yi ba a nigeria bin san wadda suka yi a chadi ba amma na ga wadda suka yi a wurin mu wadda suka yi a wurin mu ɓanna ce tunda na katanta muku mutane yau wanda suke zamani ba su da abun da suka yi kun san dai taɓarɓarewa arziki ce mu sun taɓarɓare mana arziki sun hana mutane kwanci eh, boko haram mu alloba ce a gare mu kamar a bangaren najeriya suna da abin da ake cewa civilian jtf ko 'yan farauta ko 'yan kacu da gora waɗanda suke taimakon sojoji wurin yaƙi da 'yan boko haram din nan ranka daɗe a yankin ku kuma kuna da irin wannan munan eh, muna da irin su amma irin su ba bindiga ba gare su hmm. menene irin su wanda ne za su ganin su su ba da labari gani soji shi ke da bindiga su suke fama da su a kan bindiga amma da kai kuma eh, gamuwa gamuwa da ake yi haka ana zancen ana nema in an samu labarin su a ba soji soji labari mai bamu da waɗanda yake ɗiyan farauta ne a can suna da bindiga suna eh, farauta boko haram babu su wannan idan muka duba boko haram a yankin karan kai za mu ce matsalan yana karuwa ne ko yana raguwa ne Eh, wallahi matsalar tana raguwa tunda da yanzu boko haram eh, kun san ita kankan matsala komin kankantarta matsala ce kuma komin kankantarta mutum dan mutum yana jinta mutane hakuri kaɗan ya muna saura boko haram ta ƙare mu futa da ita in yi so daɗa kowa koma cikin aikin da za a yi na cigaban ƙasar idan muka duba kokarin da sojojin niger da kuma sojojin kawancen dakarun tafkin chad suke yi a matsayinka na shugaban al'umma kana ganin ana samun ci gaba ko kuma akwai bukatun su yi gyara a inda suke tafiyar da wannan yaki malam nan shekara wajen shida za a ce ana cikin wanga abu amma ba dan da yake ba kasashen ga da kai eh, incin dan adam da ake a la'akari da shi a ina tsammanin da ga abu yanzu in kone su maza ya a yi aida an kare amma fish sojoji ko su zanna niger ko su zanna chadi ko su zanna na, nigeria duka babu wanda baya nashi kokari abu ne ya yi yawa abu ne shiga baka daidai ina ba kamar ka kana kokowa ne da wanda baka gani eh, yau suna wani wuri kun ji labarin suna nan amma kuma da za ku wa ba su bane za ku gani mutane ne za ku gani normal waɗan dai na cikin tare da kowa hakan ga su ne za ku yi daidai da su eh, kenan eh, kuma ruwan da ma an ka fita za ku tardo waɗansu mutane suna ciki kuma su ne za ku gani tare da su kama abin da ya zan kama suna cikin mutane ne ba mutane ba da suka ce kaf suka kama wuri suka ce ga kasanmu ga wurin da muke wannan inda haka aka samu ai da ake su ya kare to yanzu idan muka duba yadda sha'anin rayuwa yake a yankin tafkin chadi nan da kuma matsalan boko haram a gaba daya kai kana da kwarin gwiwan cewar nan da ɗan lokaci kaɗan za a fita daga cikin wannan matsalan ko kuma kana tunanin zai ɗauki lokaci mai tsawo duk lokaci ni kwana guda ya matsa min kenan a duk lokacin da za a ɗauka duk cancin shi ina ganin lokaci ne mai tsawo tunda yanzu haka zaman da muke a difa tare da mutane Eh, mutane da yake da ba ruwansu da wani su nemi taimako su mika hannu wani wuri noma su ne suka dogara gare ta kiwon su ne suka dogara gare shi yau ya wayo safiya yau ba su da inda suka yi wannan kiwon nan ba su da inda suka yi wannan noman nan sun komo wuri guda sun gamu wuri guda kenan kamar ka doka ne a ce eh, nan cikin kasar injamina duk chad ta komo duk ta zamana cikin kun san wuri za yin kaɗan ayyuka za su yin kaɗan to shine kaɗai mu yau a cikin zaman da muke yi na matsalar mu ta boko haram matsalar boko haram kuma matsala ce wadda yake inda yarda ubangiji ga yadda dai ake ta yana in ana samu ana yin irin waɗanga tarurruka to da yarda ubangiji za a dibowa sai dai sunan shi wanga taron da ake yi kamar wanga taron yanzu da aka yi da kai abubuwan da tsakanin mu mu san mu suke ba su bu san mu muke yi ba ya a wannan taron sai suka ji a yau ma wanga taron da aka yi sun tabbata sojoji sun tabbata eh, ko ko ce muku fmm ta tabbata da kwai abubuwan da ya kamata ta eh, ta gama mutane da kwai da ya kamata ta je ga mutane da kwai da ya kamata mutane abinda suke jira gare ta duka waɗannan abubuwa ba ta yi tsammanin ba za su fitowa sai ga su allah ya sa eh, safiya ta wayo mutane sun gai duka yanda suke ciki Eh, hulɗa da sarakin gargajiya hulɗa da gwamnatoci hulɗa da masu iko a cikin garuruwan da suke ciki hulɗa ma da mutanen da ma ba su ba ikon ba suke ba ko suna nan cikin community ne manoma ne makiya ne dan kasuwa ne hulɗa da su ya kamata ta zan abin da an ka ba karhi don saboda kowa yarda da kowa kowa ya san in ya bada labari ma labarin shi da ya bada don saboda ya aiki da shi ne wani lokacin idan sojoji suna faɗa da 'yan ta'adda na boko haram akan samu korafe-korafe cewar ana shiga hakkin dan adam kamar in ka kula wata ranar kungiyar kare yancin bil'adama ta duniya irin su amnesty international za su ce sojoji sun yi karantsiya yancin bil'adama misali ko a nijar ba a samun wannan korafe-korafen mu ni dai gare ni eh, banga wani incin dan adam da aka taka ba a wurin babu shi eh, amma incin dan adam inda yake takuwa can ne wajen yan boko haram ina tsammani sai amnesty international su waɗanda suke ganin an taka incin dan adam ya kamata su je wajen su su ya kamata su gama munan wajen mu fi sibillahi sojojin mu mutane ne wanda yake sun samu foro a kan incin dan adam eh, babu wani zancen taka incin dan adam idan muka duba kamar yadda ake samun matsalar boko haram a nigeria da niger da kamar da shaji duka damuwa iri ɗaya ne ta'addancin iri ɗaya ne amma kuma kasashen daban-daban ne kana ganin yadda za a tunkare su za a tunkare su iri ɗaya ne ko kuma kowace ƙasa a koyin da ya kamata ta tunkari matsalar Eh, kun san shi duk da Allah ya samu gama hankalin muri guda tunkarar da za mu su tare kamata mu tunkare su amma da abin da yake shi na soji ne ni ba soji ba ne ba ni iya in ce musu ga da ya kamata su yi amma dan tunkara inda ya zan ya zan tare muke duka kasashen ga hankalin su guda maganar su guda a tare ya kamata mu tunkare su sarasa inda za su kamar yanzu a bangaren ku misali wani irin ta'addanci ne kuke fuskanta daga 'yan boko haram kamar me da me suke muku yau boko haram sun kai inda yake satan mutane suke ɗauke mutane su ɗauki mutum su yi garkuwa da shi su nemi kuɗi eh, a cikinsu eh, an samu kama sun gurɓatar da eh, al'adun mutane yara sun bata mana yara kwarai tunda waɗansu suna samu a cikin wannan sace-sacen nan su masu zan barayin mutanen suna ɗoka suna neman arziki ta wannan eh, ta wannan hanya eh, sata dabbobi eh, aikin su ne kama sata ko mi kuke ce mi sata hanya nan fara da kuke ce mi kama a kewaye duwan ko a kewaye mm, police ko a kewaye fraud da wannan kamar yanzu mutum ya ɗauko kayan shi cikin mota ya kewaye custom custom kin nan dan ka a gan shi yawwa to su moga nan yawwa aikin fasa kwabri ya kai mana kwaya babu jarraba duk abin da ka tabbata dai wanda yake gashi nan eh, na lalata ne boko haramta ka mana shi Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan mai na kai na ke sallama da ku. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu mu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na da ɗan gari daga nan gidan rediyon niya FM na birnin Kwanne Janguriyar Nijar suna na Haruna Mamman bago kuma mun sauka a garin da bisu gidan kibiya da ke cikin karamar hukumar mulki ta birnin Kwanne a cikin jihar Tawar Janguriyar Nijar. Garin ba nesa yake ba yana 'yan kilomita ta kalilan ina ganin hudu ne zuwa biyar a arewa ga hedikwatar birnin kwanne ko mu ce birnin gunduma na birnin kwanne kuma mun haɗu da ɗaya daga cikin dattawan garin na da bisu gidan kibiya malamin mi a sunan ka. sunana ba zo labo kana da yanzu shekara ka nawa yanzu yanzu yana da cikin shekara saba'in ba ɗaya gare ne to muna yan musan shi wannan gari na dibisu gidan kibiya me yasa aka ce mai dibisu gidan kibiya lalle gidan kibiya nan da kaji ana cewa da bisu gidan kibiya gidan kibiya taka don abin da mun ka sani kakanni da owaye saboda zarumcin gidan kibiya na aka kiran gidan kibiya tun da mu mahalba ne gidan kibiya mahalba na na ƙasar birnin kwanni da har ta kai ga masarautar kwanni. Halibi kamar miko ka halibi. Mu komi muna yanzu yan zamanin da na aka ce ga guguwar yaƙi ya taso mu kakannin nan namu da owaye mu da kibiya na za mu yaki kuma duk wanda mun ka duk mun ka saki biya in mun ka saki biya ko wanda mun san kai sai ta kai to kamar kana ka ba mu yalla wani dan tarihi na kamar martaba kibiya da wannan gari ya nuna musamman a cikin wannan karkar ta ta birnin kwai eh lalle zan baka tarihi dan can kakannin mu da uwaye akwai wani ba ne da yace zai towa kwanni shi ta kwanni da yaki ko lokacin nan sarakai da sai sarki ya aiko mu kibiya yace to kaji matsalar da ta faruwa da za su shigo a cikin birnin Kwani. Na shi kibiya ce ai wannan wannan an gama. Kama hakimin garin shine aka ce ma kibiya. Ka san hakimi daban kibiya daban. Eh munan kibiya ta nan ka gana ce Kenan wanda an jagoran mutanen gari shi kibiya nan ko. Eh kamar nan shine a kibiya nan wanda wanda an jagoran abin tunda mai gari namu ina can ne ah. mai gari shi wanda kamar shi sarauta ta ta mu ta kibiya. Kenan wannan abzanan da yake ce zai to a cikin kwanne da yaƙi. Mm. Dan nan kakannin nan mu kibiya ta an ka saka mai tattai ko wakin shi kawo gari gashi nan bingire ya gangaro bingire shi kawo zai zakwa dan makiri na tsakanin bingire da dan makiri nan kibiya ta gamu da shi ta tabkai ga gaba to da ina an ka sake kibiya dan nan an ka sake ta dan nan cikin dan nan garin eh dan nan gidan kibiya an ka sake ta to yanzu wannan gari kamar ya kai shekara nawa yana da shekara nawa da girkawa yanzu wannan gari namu yau a zaman da muke muna 2021 2021 eh, kenan yana da shekara 300 da arba'in da ɗaya. Da girkawa. Da girkawa. Tun da kakannin nan mun sun tawo mu musamman ga gidaje ba bisa itace na duk wanda an ka ce ma gidan kibiya to mu gina zana bisa gina zana kakannin mu hakwana. Eh. to yanzu kamar cikin garin wace irin kabila wace da wace kala da wace kala akwai cikin gari na mutane a mu yanzu nan gidan kiba ba mu da ta kabila dan mu da in ba yanzu da kwadan lokaci da ya taho ba mu nan gidan kiba ba mu san mu hulla da wani bahillaci ba haka ko wani wani buzu ko wani buzu haka eh, tunda duk wanda asalin gidan kiba da wanda asalin gidan kiba bai alban bahillata duk wanda asalin gidan kiba bai alban bahillata N'i ya dalili eh, saboda gado na tun kakanni da kakanni ba su haɗe dalilin da ya eh, A sun haɗe. sun faɗi eh, dalilin sun kwaɗi saboda ana kiran ka zarumi kake oh. kana son kai taka. kenan ba ka arman bahin lata ka don inda da ka arman bahin lata to wannan duka al'amari na kudu ya ta yi asirin asiriya asiriya ta ta kenan ko mace ta karo da kai tana kan kasa to eh. su mutanen da su gidan kibiya wace gobira na arawa na bagobawa na wa'ani iri ah, mu mutanen gidan kibiya gidan kibiya inda gidan kibiya ta taso da da Najeriya ta taso da Najeriya eh, da Najeriya ta taso Najeriya wani waje cikin Najeriya. Da dai kaba dai muka taso. Da wajen eh, da eh, jihar Kebbi. Da jihar Kebbi. Cikin Da eh, cikin ƙasar Kebbi to da can asalin gidan kibiya ya taso. Dan wanda a tushen gidan kibiya din ba gai shi a tushen gidan kibiya. Shi ya kawo gari. Ya kawo garin. Dan bisa ice na shi ke. Din ba gai. Eh din ba gai. Bisa ice na shi kwana. In ɗano gare to bisa itacen nan da a kwana. To da can ƙasar Kebbi da ya taso kawai gangarowa na ya taho ko. Gangarowa na ya zaka nan sai ya taho ya huce ka wato ya shigo lela har ya za kwanni da ya za kwanni da ya taho don ni tasowa ta na yi wayo da itanya nan itanya nan itanya da ya kwana bisa gare ta to da ya taho zai huce to sai daidai da itanya nan sai tsaya da ya tsaya sai ce to shi yau ya kawo gidan kibiya na ya tsaya nan ka ji mahawari abin da ka ta gidan kibiya. to da ya taho shi ɗaya zaka ko da jama'a ya taho. iyali ne shi da mata ta yana to da ɗaya shi. babu wasu eh, mutane sun ka goyo eh, babu wasu mutane da gare na sai iyali ne. to yanzu shi wannan gari mi yallau ni abin da mutane kai kasuwanci noma kiwo mi mutane kai. yanzu munan gidan kibiya abin da mutane kai noma na kasuwanci da shi ɗaya ake yi. muna musan kamar su eh, shi wannan gari yallau ko wani abu wanda a gare wanda shi ka takama da shi wanda ko ina ba a samu ne in ba nan gare an ka zo. Amma abin da muka takama da shi mu an kibiyan nan ta ni ce ma zakwan lokaci na don ko macen gidan kibiya ya haruna mamba an in tace yau ka bata da ta ce sai ta yanke ka ko sai ta yanke ka. To yanzu zakwan lokaci na yanzu da musulunci ya shigo yanzu mutanen gidan kibiya duka an kazan musulunci ya ratsa gidan kibiya eh, shi yasa har yanzu ko mina na sai dai mu masu al'ada nan ta kibiyan kibiya ita kan ba a yi barinta. yanzu kibau akwai su suna aiki har yanzu ko kuma babu kibau illa dai suna na ɗaya aka gobe kibar nan haruna man ba akwai har gobe akwai su. akwai su kibar. ko gobe akwai su kibar nan. Eh, amma dai an bar halba su ajjana suke ana kan. an bar halba su yan kaga kibiyan nan yan kaga an tahi sai kamar sallah a yi da sarki sarki in yayi hawa a zo a sha mai baka amma da mu taso mu kakanni da waye duk kibiyoyin da gani ko da yake karkashin sarakuna na suke karkashin sarki na suke eh, duk abin da suka bukata suka ce sarki shi yi musu da gudu na sarki zai yi musu to ruwan mun sarki namu Allah shi mai albarka don dai duk al'adodi an ka ce shi yi na harka bisa ga gidan kibiya shi na yi to yanzu muna yi musam wannan gari miyan matsala ta ko ta matsala wanda kuke fama da ita hmm, yanzu mun ban da matsaloli dai gudana yanzu saboda harkokin da aka yi na yanzu an bar su harkoki wani eh kamar namu na na gado hakan ga na tsaye tsaye eh na tsaye tsaye yanzu shi su kan shi kibiya dole na yanzu shi an matsala ku eh, shi amma dole in ta kana ta kana kibiya biya dole sai ya yi sai an yi wannan harkoki na tsaye-tsaye eh, eh, sai an yi wannan harkoki na tsaye masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shiri mai suna da dan gari daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma ni haruna mamman bako ne na shirya shirin kuma na gabatar daga nan gidan rediyon niya fm na birnin kwannin jamhuriyar nijar sai in ci muku sai wani karon idan ba allah ya yarda to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.